يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <coughs> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا شيني درسي na بيو دبيو karatunmu من littafin gulubul المرام من أدبة الأحكام بتاج الإمام أحمد بن حجر الأصلاني لرسوة القادرة هجرة تقريبا قص لهم سنجا شكرون سكريب يار كتمانين دبقى يدبون سكريب الدنيا من الله سبحانه وتعالى يمانا غفر تعالى شكرا muna cikin kitabul hajji baji na shida babu sifatil hajji wa dukuli makka kuma za mu karanta hadisi na tara zuwa hadisi na goma sha biyu a wannan bajin insha Allah waɗannan hadisai suna karantar da mu wajajen da ake tabawa a jikin ɗakin ka'aba akwai gurare waɗanda ake tabawa a jikin ɗakin ka'aba a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وعن ابن عباس رضي الله عنهما ما أنكره حديث لدى عبد الله بن عباس الله مدوكي يقارى مدى يرداء بشيد مهي فنسا قال abdullahi bin abbas ya ce lam ara rasulallah sallallahu ban taɓa ganin manzon allah ba yaftalimu min albaiti yana taɓa wani sashi na ɗakin ka'aba gairar ruknainul yamaniyai in banda kusurwoyi guda biyu waɗanda suke fuskantar yaman ɗakin ka'aba yana da kusurwoyi guda hudu guda biyu daga cikin waɗannan kusurwoyi na ɗakin ka'aba su ne ake kira a rukunan yamaniyar waɗancan rukunoni guda biyu ba sa fuskantar yaman don haka yasa ake kiransu a shamiyai wato waɗanda suke fuskantar sham abdullahi bin abbas ya ce daga cikin kusurorin ɗakin ka'aba guda hudu din nan ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wani wata kusurwa wato daga cikin ɗakin ka'aba ba illa waɗannan kusurwoyi ɗin guda biyu alyamaniyai ne waɗanda suke nahiyar yaman waɗanda suke gefen yaman wato kusurwa guda biyu wadanda suke fuskantar gefen yaman ba wadanda suke fuskantar gefen sham ba karawa musulmi al'imamu musulmi ya rawaito hadisin yana kitabu ba babu su babu su bilali rukunai da lemaniyyai fi tsawa duna rukunai da karai wannan dalilin ya sa al'imamu musulmi ya yi baji da sunan haka mustahabi ne a rika taba rukunai guda biyu din nan kusurwan ɗakin ka'aba guda biyu banda waɗancan kusurwoyi din guda biyu shi ne hadithi na 2269 a sahihu muslim amma kalmar da ta zo a cikin wannan hadithin min al wannan kalmar da ta zo a cikin hadithin Abdullah bin Abbas wato ibnu hajar shi ne ya saka wannan kalmar. tana yiwa waɗanda suka rubuta littafin suka manta su sanya kalman a cikin barake wato a cikin baka wanda zai nuna cewar ba asalin kalmar abdullahi bin abbas ba ce kuma al'imamu muslim baya da cewar ya ruwaito hadisin abdullahi bin abbas wanda yake bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan babin har ilau ya ruwaito hadisin abdullahi bin umar kuma ya kawo shi a babul ihlal min haythu tanba'ihu rahila a babu ka guda biyu kenan al-imam muslim ya kawo hadithin abdullah bin umar Hadithin abdullah bin umar yana daidai da hadithin abdullah bin abbas lafazin su iri dai. idan ka duba sahihu muslim babu ihbab istilam ar-ruknayn li amaniyyin zaka ga wadannan hadisan gaba da yasu al-imam muslim ya kawo su a jere abdullahi bin abbas ya ce bai taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa wani sashin ɗakin ka'aba ba sai dai rukunai guda biyu din nan kawai abdullahi bin umar hadisinsa akwai wani tabi da ake kiransa ubaidu bin jurayjin shine ibnu jurayj tabi'in al'imam muslim ya kawo hadisinsa yana ba da labari ibn jurai tabi'i ya ce hajjajtu ma'a abdullahi bin umar bin al-khattab an anhu na yi aikin hajji tare da abdullahi bin umar abdullahi bin umar bin al-khattab shi wannan tabi'in ya ce ya yi aikin hajji tare da abdullahi bin umar bayna hajjin wa umratin ya yi tafiya zuwa makka tare da abdullahi bin umar tafiya da take tsakanin umura da kuma aikin hajji sintai ashirata marra ya ce mun yi tafiya ta kai karo goma sha biyu da shi da abdullahi bin umar za su taso su zo makka imma umura imma aikin hajji ya ce na yi tafiya tare da abdullahi bin umar ta kai karo goma sha biyu muna zuwa makka imma umura ta kawo mu ko kuma aikin hajji to tun da yana tafiya da abdullahi bin umar har a ce sun yi aikin hajji ko umra sau goma sha biyu kaga zai kiyaye wasu abubuwa da abdullahi bin umar yake saboda haka sun yi masa tambaya ibnu jurai ya ce ma abdullahi bin umar ya aba abdurrahman ra'aituka tafna'u arba'an ya ce ma abdullahi bin umar shi wannan tabi ya ce masa ya baban abdurrahman na ga tana aikata wasu abubuwa guda hudu lam ara ahadan min ashabika yasna'uha ban taba ganin wani daga cikin sahabbanka yana yin irin waɗannan abubuwan guda hudu ba wato yan uwan sahabbai kenan tunda ibnu jurai ya samu damar ganin wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda kai yake ce ma abdullahi bin umar na ga tana yin abubuwa guda hudu amma kai kadai na tana yi kala sai abdullahi bin umar ya ce ma kunna ya bin da jin waɗanda abubuwa guda hudu kenan kaga ina aikatawa wanda baka ga wani yana aikata irin su ba ibnu في ce ra'aytuka la tamassu min al-arkan illa al-yamaniyyin na ganka idan mun isa jikin ka'aba ba ka taba wani rukuni na ka'aba sai dai rukunan nan guda biyu waɗanda suke nahiyar yaman wato waɗannan kusuroyi guda biyu su ne kaɗai na ga kana taɓawa. wannan na farko ke na biyu ka talbasu bikiya. Na ga kana sanya takalma filifas fadi takalma waɗanda ba sa rufe sawaye su ake kira anni'adu sibtiyya wa ra'aytuka tasna'u bis-sufra kuma na ga kana rini rini da yalo kamar misali a ce bula kana rini da launin yalo wa ra'aytuka idza kunta bi makka na karshen su shine na lura da kai idan kun taho makka a hallan nasu izara awul hilal muna garin makka idan watan zulhijja ya tsaya mutane suna shiga idara da niyyar aikin hajji walam tuhilla anta hatta yakuna yawm tarwiya amma kai baka shiga harami ranar tabbas ga watan zulhijja amma sauran mutane na ga hatta daga cikin sahabbai na ga suna shiga harami idan watan zulhijja ya tsaya shine yace izara aw hilal yani hilal al hijja sai abdullahi bin umar yace to guda hudun duka zan ma bayani wadannan abubuwa guda hudu da kace kaga ina yi baka ga wasu sahabbai suna yi ba da farko dai amal arkan waɗannan rukunai waɗannan kusurwoyi na ɗakin ka'aba guda hudu ɗin nan fa inni lam ara rasulallah ya masu illal yamaliyai ban taba ganin manzon Allah ya taba wani rukuni wata kusurwa wani angul na cikin ɗakin ka'aba ban taba ganin manzon Allah ya taba ba sai dai waɗanda suke gefen yaman kaga shi ma ya faɗi irin abin abinda Abdullah bin Abbas ya faɗa kamar yadda Ibn Hajar ya kawo hadisin Abdullah bin Abbas a cikin bulugul mara yace shi ma bai taba gani ba bai taba ganin manzon Allah ya taba wani sashi na jikin ɗakin ka'aba ya taɓa shi da hannunsa ya ce bai taɓa gani ba sai dai waɗannan rukunai guda wa amma ni abu sirtiya waɗannan kalma da kace faɗi silifas fa inni ra'aytu rasulullah ya an-ni'al allati laysa fiha sha'r na ga manzon Allah yana saka kalma waɗanda babu su ma a ciki wato an riga an je ni fatun kuma ba sa rufe sawaye wa ya tawabba fiha kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana alwala ma yana alwala a cikin waɗannan takalma ba tare da ya cire su kuma baya shafa su idan annabi ya zo min alwalarsa yana sanye da waɗannan takalma kamar silifas baya cire cirewa sai ya yi alwalarsa kafafunsa suna ciki abdullahi bin umar ya faɗi haka Wai ya tawabba fiha to tun da na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sanya irin waɗannan takalma wato waɗanda ba sa rufe sawaye gaba ɗaya fa ana uhibbu an albasaha don haka ni ma ina son shi rika sawa saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa amma sufra launi na yalo da kaga ina rini da shi fa inni ra'aytu rasulullahi yasma'u biha saboda na ga manzon Allah yana rini da shi kina ke kira as-sufra fa ana uhibbu an asbuga biha kama ka ni ma ina son rika rini da shi da wannan launi wa amma al-ihlal yace amma daukar harami fa inni lam ara rasulullah yuhillu hatta tanba'ifa bihi rahilatu ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi harami ya zauna da harami haka la idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga harami to sai ya hau kan dabba dabban ta miƙe za a yi tafiya tafiyar aikin haji ko ta umra sai manzon Allah ya shiga harami saboda haka manzon Allah bai taba yin harami yana zaune ba yana jira lokacin yayi la kamar yadda sauran mutane suke yace ni abin da naga manzon Allah yake kenan idan dai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ihram to lallai an fara aiki saboda ka shi abdullahi bin umar ba zai shiga harami ba ranar takwas ga watan zulhijja ranar da ake tafiya mina saboda ka sai shiga haraminsa <clears throat> wato lokacin da ya hau kan dabba saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na abdullahi bin umar kamar yadda muka ce yana sahihul bukhari yana sahihu muslim kuma al-imam bukhari ya rawaito shi yana kitabul hajj babu ghasli rijlayn fi an-na'layn wa la yamsahu 'ala an-na'layn al-imam bukhari yayi babi akan an samu lokuta da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanke sawayensa ba tare da ya kwabe takalman ba sawayensa suna cikin takalma zai wanke zai wanke sawayen shi yasa yake gaslin rajulaini finna alayhi finna alayhi sawayen annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin takalman zai wanke ba tare da ya cire ba kuma ba zai shafa waɗannan takalman ba yana kitabun libas babu ni'al istibtiyya wa ghairihi to amma kamar yadda abdullahi bin umar yake cewa eh, da ibn jurai ya masa tambaya ya ga yana rini da asufra ko me yasa abdullahi bin umar yake saboda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana rini da shi anan malamai sun samu sabani dangane da fahimtar maganar abdullahi bin umar da farko in ka duba aunin ma'abu sharhin wannan hadisi yana cewa ikhtalafa an-nasu fi zalika fa qala ba'dhum arada arada al-khifaba arada al-khifaba li lihiyatihi bis-sufra wasu na cewa abinda Abdullah bin Umar yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rina gemunsa da launin yalo yakan rina gemunsa da launin yalo yalo wa qala akharu wasu malamai suna cewa la ba haka bane abinda ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam arada kana yusaffiru siyabahu wa yalbasu siyaban sufra wanzu Allah yakan yi rinin tufafinsa da launin yalo wato wasu daga cikin tufafin nasa wanzu Allah yakan yi amfani da wannan launi ta wajen rinin su kai tsaye ba a samu tabbacin shin Abdullahi bin Umar yana nufin wanzu Allah yana rina sumansa ne da launin yalo ko tufafinsa domin akwai sabani dangane da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ya taba sanya lalle a gemunsa akwai sabani a cikin kamar yadda ibn al-qayyim jawziya ya yi kawo a littafin zatul ma'ad in ka duba zatul ma'ad mujallal na farko shafin gari 169 ibn al-qayyim jawziya yace ikhtalafa as-sahabatu fi fi khibabi hatta sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu sabanin fahimta game da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba rina gemunsa ko bai taba rinawa ba su kansu sahabbai anas bin malik ya zauna da mazan Allah shekara goma a gida daya shekara goma Ya yace lam yakfif mazan Allah bai taba dina gemunsa ba inda anas bin malik abu huraira ce khababa mazan Allah ya taba dina gemunsa kuma kaga dukkan su sahabbai to akwai suma da annabi kan raba masa habbai idan mazan Allah ya yi aski yakan raba sumansa ga sahabbai saboda ajiyarsa don sumar manzon Allah tana da albarka don haka anas yana da ajiyar wani sashi na suman annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ibn qayyim jawziya ya bada misali da labarin wannan gashi akwai malami da ake kiransa abdullahi bin muhammad bin aqil abdullahi bin muhammad bin aqil wanda yana cikin tabi'i yana cewa ra'aytu sha'ara rasulillahi inda anas mahbuba akwai sumar manzon Allah da ke ajiye a wurin Anas bin Malik ya ce ya ga wannan suman akwai alaman an yi wato kamar an yi amma Anas da ke ajiye da suman ai ya ce manzon Allah bai taɓa rini Da wannan ya sa eh, malamai suka zama kashi biyu domin sahabban manzon Allah ai da suka ba da labari ya zama labarin suna wato karo da juna wannan yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba rina sumansa wani sahabi yana cewa bai taba rina suman shi ba akwai ma hadisin abu rimsata taimi wanda shi ibn al-qayyim ya bada misali a littafin zadul ma'ad yace abu rimsa ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da dansa yana tare da dan shi ataitu rasulullahi ma'a ibn li na taba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina tare da wani yaro na faqala a lokacin da annabi ya kalli yaron sai ya ce a haza ibnu kashin wannan danka ne kuntu sai nace i wa rabbil ka'aba kwarai kuwa ina rantsuwa da mai iko da ka'aba in ji aborinsa ya ce haƙƙan ƙada ushidu bihi yana cewa ina kafa shaida da wannan yaro domin a zamanin jahiliya Abin da ake kira iltizamu bamanin shi shine idan uba ya aikata wani abu ana kama ɗansa da wannan laifi idan ɗa ya aikata wani laifi ana kama ubansa da wannan laifi a zamanin jahiliya da lokacin da maza Allah yake tambayarsa wannan ɗanka ne ce e, eh, suna rantsuwa da mai iko da Ka'aba gaskiya ne kuma ina shaida da shi wato yana nufin cewa ko da ya aikata wani laifi za a kama da shi domin babu ko makawa dana ne to annabi sallallahu alaihi wasallam fa tabassama sai yana murmushi wato saboda yana murmushi saboda shi wannan sahabi wato aburinsa ya yi garaje kasancewar ɗansa yana kama da shi ko da bai rantse ba duk wanda ya ga ɗansa ce ai wannan yaron wane to amma sai ya haɗa da rantsuwa baya ga ga kamanni ya hada da rantsuwa sannan kuma ya ce idan ma na yi wani laifi ana iya kama ɗana da shi bisa al'ada ta jahiliya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma inna huda ya jini kamanni dai akwai a tsakaninku amma cewa za a kama ka da laifinsa ko wala ta alayhi ko kai kai laifi a kama shi da laifi manzo Allah ya ce a babu wannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta wala taziru waziratun wizra ukhra wani mai daukar laifi bai daukar laifin wani wato wannan shari'ar musulunci ta goge wannan al'ada al'adar da za a kama uba da laifin da ko a kama da da laifin mahaifi ba to shi da yake ba da labarin sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da irin maganar da yayi da manzon Allah sai ya ce wa ra'aytu shayba ahmara naga furfurar manzon Allah da launin ja wato yana nufin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rina sumansa to don haka ibn qayyim jawziya ya bada misali da shi akan shi ma ya tabbatar da manzon Allah ya taba rini to a ƙarshe sai kawo bayanin al-Imam Tirmidhi wanda al-Imam Tirmidhi yake cewa riwayoyin hadisai ingantattu sun tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi furfura da yawa da har zai kai gari shi ba furfurar manzon Allah ba ta da yawa bare har ya kai gari na ta saboda haka manzon Allah bai taba rina gemunsa ko gashin sa amma abin da ke faruwa annabi yana lizintar turare baya rabuwa da turare saboda haka yawan shafa turare a habansa sai ya sa gashin ya zama ja dan haka in mutum ya gani sai ya dauka ko yayi rini sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka cewar abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam wato yakan gari ne da yalo saboda haka yasa shi ma yake son launi na yalo wato kamar eh, launi irin na irin na lalle yace saboda haka shi ma yake so ba wai yana nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana rina ainihin su masa bane duk da cewar sahabban manzon Allah wasu sun yi rini wasu ba su yi rini ba sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda sun yi rinin suman su wasu sun yi rinin gemu wasu kuma ba su yi ba kamar sayyidina ali bin abi talib amma ƴaƴansa al-hasan da al-husayn sun yi to haka nan zaka gani sahabbai daban-daban irin su Abu Zar al-Ghifari Abdullah bin Mas'ud da haka shiri ne wato idan mutum ya yi shi ba laifi ba ne saboda sahabban manzon Allah sun yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da yinsa kamar yadda ya zo cikin hadisin mahaifin na abubakar a lokacin da ya musulunta a fafin makka mazan allah yake umarnin aje a rina furfurar sama yake ba da wannan umarni amma dan mutum bai yi ba nan ba kuma ba yi ba ne saboda cewar annabi bai taɓa wan ba shi ya fi inganci sannan ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa waɗanda ba su yi rinin ba al'imamun nawawi idan muka dawo ga hadisin da muke karantawa dangane da taɓa jikin ka'aba a littafin al-majmu' a mujallal takwas shafi na 48 yana magana game da hadisin Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas yana cewa bai taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wani tashi na jikin Ka'aba ba sai dai rukunai guda biyu din nan rukunai da suke fuskantar nahiyar Yaman sai ba da misali da hadisin Abu Sha'fa'i wanda ya ba da labarin dalilin da ya sa abdullahi ibn abbas ya fare haka wato muawiya bin abi sufyan Allah ya kara masa yarda kana yastalimul arkan kaga shi ma yana cikin sahabbai idan ya taho jikin ka'aba to gaba ɗaya kowace kusurwa na ka'aba yana taɓa muawiya bin abi sufyan faƙala lahu Ibn abbas sai abdullahi bin abbas ya ce masa innahu la yuskalamu hadha rukunan waɗannan kusurwoyi guda biyu din ba a taɓa abdullahi bin abbas ya gaya shi sai muawiya ya ce laifin shay'un min al-bayt mahjura babu wani sashin ɗakin ka'aba da ya kamata a kawar da shi mishi kaga muawiya yi gardama ga abdullahi bin abbas kenan akan cewa shi babu wani tashi na cikin ɗakin ka'aba da ya kamata a ce an kaurace masa don haka zai taba ko'ina shi ne abdullahi bin abbas ke cewa shi ne bai taba ganin manzon Allah ya taba wani rukuni daga cikin rukunan ka'aba ba illa waɗannan guda biyu da sannan sahabi na biyu shine abdullahi bin zubair ya yastalimu kunna kulluhunna shi ma abdullahi bin zubair yana taba duka rukunan ɗakin ka'aba kowace kusurwa abdullahi bin zubair kan taba kamar yadda muawiya yake wannan duka yana cikin sahih bukhari al-imam bukhari ya kawo hadisin su yana kitabul hajj to shine al-imam an-nawawi yace kasancewar abdullahi bin umar ya ce bai taba ganin manzon Allah ya taba wani wani tashi na ka'aba ba illa rukunai guda biyu abdullahi bin abbas shi ma ya faɗi haka sannan ga muawiya shi kuma yana taba ko ina ga abdullahi bin zubair shi ma yana taba kowane rukuni to sai shi al'imamun nawawi ya ce haza mazhabu mu'awiya wa bin zubair wannan fahimta ce ta mu'awiya da kuma abdullahi bin zubair cewa mutum yana iya taba ko ina a cikin ɗakin ka'aba lam yarwiyahu anin nabi amma ba dayansu wanda ya ruwaito hadisi ya jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam aida sai muawiya yace naga annabi yi ko abdullahi ibn zubair yace naga annabi yayi bal akhadha bi ijtihadihima ya zama fahimtar su ce kawai suka yi riko da ita don don haka wannan ya zama masabar sai yace wa huwa mukhalifun lil ahadith sahiha abinda suka yi riko da shi kuma ya zama ya saba ma hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam وقد خالفهما فيه ابن عمر وابن عباس وجمهور الصحابة الإمام النووي يشتو عبد الله بن عمر يا فابا مسو عبد الله بن عبد الله بن عباس شيما فهمت ta saba ma ta mu'awiya da abdullahi bin zubair wa jumhurus sahaba akasarin sahabban manzon Allah fahimtar ita ce ba a taɓa ko ina a cikin ka'aba sai dai waɗannan rukunai guda biyu sai ce fasawabu annahu la yusannu istilalur rukudain shamiyain saboda ta asali abinda yake gaskiya game da sunnar manzon Allah ba daidai bane mutum ya taba rukunai guda biyu wadanda suke nahiyar Sham sai dai ka taba rukunai guda biyu wadanda suke fuskantar nahiyar Yaman kuma wannan ita ce masabar malaman fiqh gaba daya masabar al-Imam Malik al-Imam Shafi al-Imam Ahmad al-Imam Abu Hanifa in ka zo Fathul Bari ibn hajar yana sharhin wannan hadisin cikin eh, mujallar na uku shafin dari hudu da saba'in da hudu da littafin al-mukni na ibn kudama mujallar na uku shafin dari uku da tamanin fahimtar akasarin malaman fikihu na akan ba a taba wani guri a jikin ka'aba sai rukunai guda biyu din nan ya kamata mu sani saboda duk abin da za ka yi ka tabbata ka yi shi ne akan sunnar manzon Allah idan kana fatan ka samu lada to dole ne kai aiki irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ina ake tabawa a jikin ka'aba rukunai guda idan aka ce rukuni ana nufin kusurwa ka'aba tana da kusurwa guda hudu kusurwa biyu suna jere waɗannan kusurwoyi guda biyu da suke nahiyar yaman to waɗannan kusurwa guda biyu su ne ake tabawa wanda ya samu hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗancan kusurorin guda biyu ba a taɓa su sai mu karanta hadisi na gaba wa an umar radiyallahu anhu kuma an karbo hadisi daga sayyidina umar Allah ya kara masa yarda annahu qabbala al-hajar al-aswada sayyidina umar ya sumbaci bakin dutse faƙala sai ya ce inni ahlam annaka hajar ni ina sane da cewa kai dutse in ji sayyidina umar ya sumbaci wannan bakin dutse na cikin ɗakin ka'aba sai ya ce ina sane da cewa kai dutse ne la taburru wa la ba ta cutarwa kuma ba ka amfanarwa Walau walaula an ne ra'aytu rasulullahi yuqabbiluka kuma in ba don ma na ga manzon Allah ya sumbace ka ba ma kabbaltuka ni ma da ban sumbace ka ba ji sai na umar muttafaqun alai hadisin al-Imam Bukhari da Muslim sun daidaita wajen riwayar sa hadisin yana sahih Bukhari kitabul hajj babu ma zikira fil hajar al-aswad da kuma sahih Muslim kitabul hajj babu istihbab takbil al-hajar al-aswad fi tawaf wato lafazin al-imam al-bukhari yanda hadisin yazo cikin sahih bukhari an umara radiyallahu anhu annahu jaa ila al-hajar al-aswad faqabbalahu sayyidina umar ya taho jikin ka'aba ya tafi ga wannan bakin dutse na jikin ka'aba wanda yake kusurwa a jikin ka'aba sai ya kumbaci wannan bakin dutsen faqala sai ya ce inni a'lamu annaka hajarun Ni ina sanar da cewa kai dutse ne la taburru wa la tanfa'u baka cutarwa kuma ka amfanarwa walaula anni ra'aytu an-nabiyya yuqabbiluka ma qabbaltuka <clears throat> in ba don naga annabi ya sumbace ka ba da ban sumbace ka ba akwai riwaya ta al-Imam Bukhari wanda sai na Umar sai da yayi rantsuwa Ya ce amma wallahi inni la a'lamu annaka hajarun sai na umar ya ce wallahi na sani kai dutse ne la ta zurru wa la ba ka cutarwa kuma ba baka amfanarwa wannan hadisin kabarai da ibn hajar ya ce mutafaq da adai yana kusan duk littafan eh, hadisi eh, hadisi ne da ya tabbata sai na umar babu shakka ya yi haka me ya hikimar da ta sa sai na umar ya faɗi wannan magana al kabari ya yi bayani a kai. Alimamu imam tabari yace inna ma qala zalika umar abin da yasa ayyuma umar ya faɗi haka domin kaga sai na umar ne shugaban musulmai a zamanin shi zamanin yana halifa saboda haka mutane sun taho aikin haji tare da sai na umar ana lura da me yake yi me yake faɗa ga musulunci ya ƙara faɗi al'imamu yace, ya ce annasu kanu hadisi ahdin bi ibadatul afnam mutane da yawa ba su daɗe ba rabuwansu da bautan gumaka sun dama can addinin su kenan larabawa bautan gumaka ba su daɗe ba da aka raba su da wannan bautan gumaka suka dawo musulunci to sai gashi an tahon makka suna tare da sayyidina umar an taho ana tawaf sai aka ga sayyidina umar ya sumbaci dutse wanda da can suna bautan duwa ya kake tunani gashi ya bar bautansa na kafirci ya taho ya musulunta shugaban musulman duniya gashi ya sumbaci dutse shi ne limamu tsabar ya ce fakashiya umar an yi sunan juhal an na stilaman hajar min babu ta'afini babu da hajar sannan umar sai yake zaton kada yake tunanin kada fa jahilai su yi zaton taba wannan dutsen da ake alamar girmama dutsen ne don an sumbaci dutsen ana girmama shi wannan dutsen ne kaga ya dace da abin da masu bautan ka suke yi kama til arabu taf'alu fil jahiliya wanda larabawa dama suna haka suna girmama duwatsu da itatuwa waɗanda suke bauta فأراد عمر أن nasa الناس أن استلامه اتباع لرسول rasulillah saboda haka sai da Umar yayi nufin ya nuna wa mutane ya sanar da mutane cewa taba dutsen nan da ake na jikin ɗakin ka'aba ana tabawa ne saboda bin manzon Allah saboda bin manzon Allah kawai abinda annabi yayi zaka wali an la li anna al hajara yanfa'u wa yadur bi zatihi ba wai dan saboda dutsen yana iya amfana da mutum ko yana iya cutar da shi ba saboda addu'a mutum yana yin ta a ransa kana sirranta addu'a don haka yasa dan na umar da ya da ya sumbaci dutsen sai ya faɗi magana da ƙarfi don kowa ya ji saboda wani in ya taho ya sumbaci dutsen zai ce to kaman kudi fa a hankali zai faɗa ko shi sai na umar ya ce to bari ya faɗa don kowa ya sani dan tana yiwuwa wani in ya taho sumbatar dutsen roƙon bukata zai yi a jikin wannan dutsen sai ya faɗa da ƙarfi don duniya ta shaida kuma allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar duniya ta shaida tun daga shi al-Imam Bukhari da Muslim sun ruwaito labarin don haka hadisi ne wanda ka ya kai makura ta wajen inganci kowa yana sanin ga abinda sai na Umar ya yi sai zama karantarwa ga mutane na Umar saboda haka yace ni na sani kai dutse ne ba ka amfanarwa ba ka cutarwa in ba da na ga annabi ya bace ka ba da ban bace ka ba sai na umar ya faɗa da karfi don kowa ya ce saboda ka ce, kowa wanda sabon musulunta idan ya san zai ka ah, to haka ne a ce dai abin ma ba roƙon sa ake na ga shugaban musulmai ya ce bai fitarwa, bai amfanarwa an gaba saboda haka duk wani wanda zai kawar da shi ga wannan ba zai yi nasara ba saboda jagoran musulman duniya shi ya faɗi wannan magana shi da na umar bin khattab Allah ya kara masa yarda la li anna al-hajara yanfa'u wa yadurru bi dhatihi kama kanat al-jahiliyya ta'taqiduhu fil awsan wato sai na Umar yayi haka saboda ya nuna wa mutane dutsen baya amfanarwa baya cutarwa shi kansa kamar yadda mutanen jahiliya suke kudurtawa gumaka suna iya amfanarwa suna iya cutarwa don haka ya bambanta tsakanin alhajarul aswad da kuma duwatsu da mutane suke bauta akwai bambanci ibn hajar a sharhin wato hadisin na umar din nan cikin fasul bari mujallal uku shafi dari hudu da sittin da uku ya ce wa fi kauli umar haza a taslimu shari fi umurin din sannan in ka lura da abin da na umar ya faɗa idan ka lura da sai na umar za ka fahimci idan aka ce annabi ya yi abu to ba a neman sanin don me ya yi sai dai kawai abin manzon Allah Kaka sai na umar ya gaya wa mutane in ba don ya ga annabi ya sumbace shi ba da bai sumbace shi ba shikenan kuma ya tabbatar dutsen bai amfanarwa bai cutarwa amma bai gaya wa mutane don me shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci dutsen ba sai na umar bai faɗa ba saboda in kana musulmi ai ba ka tuhumar manzon Allah idan annabi ya aikata wani abu kawai sai dai kai koyi shi ba ka tuhumar manzon Allah sai ka san me yasa aka yi kaza sannan za ka yi to imanin ka bai shiga ba saboda haka yasa sayyidina Umar bai ma wahalar da kansa wajen bayani ga mutane ai shi ma annabin ya sumbaci dutsen ne saboda kaza da kaza sayyidina Umar bai bai wannan ba yace ni dai in ba don na ga annabi yayi ba da ban yi ba shikenan idan ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu to wajibi ne musulmi yayi biyayya gare shi al'amura na addini gaba ɗaya haka suke inji ibn hajar wa husnul ittiba'i fi ma lam yakshif an ma'aniha mutum ya kyautata biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta cikin al'amuran da ma'anarsu ba ta riga ta bayyana ba akwai abin da manzon Allah ya karantar da mu wanda ma'anar abin ta bayyana gare mu akwai kuma abin da manzon Allah ya karantar da mu ma'anar ba ta bayyana gare mu ba ma'anar wannan abin ba ta bayyana gare mu ba saboda haka kar ka ɗauka sai abin da ma'anar ta bayyana gare ka shine za ka yi koyi da annabi a kai ya ce wa huwa ka'idatun azima wannan ka'ida ce mai girma ittiba'in nabi fi ma yaf'alu ta wajen bin annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen abubuwan da annabi ya aikata wato idan za ka yi riko da sunnar manzon Allah yana da kyau ka san da wannan ka'ida ba a tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tuhumar annabi don me yayi kaza don me yace kaza la baka da iko sai dai ka ji manzon Allah ka ji maganarsa ka bi umarninsa walau na biya alamin hikimata fiha ko da ba san hikimata ta sa manzon Allah ya wani umarni ba wa fihi kuma wa qa'a li ba'd al-juhal min anna fil hajar al-aswad yace kuma wannan amsa wannan bayani na sayyidina Umar yana amsa abinda wasu jahilai suke kudurtawa game da al-hajarul aswad domin har yanzu babu shakka akwai wanda suke ganin wannan bakin dutsen yana da wani tasiri shi kansa ta wajen canza kaddaran Allah ga dan adam ta wajen canza kaddaran Allah ga dan adam akwai wanda ke da wannan kuduri shine yace to wannan bayani na sayyidina Umar ya kawar da wannan zato wa fihi bayanu sunan bil qawli wal fi'l wa anna al imam idha khashiya ala ahad min fi'lihi fasad i'tiqad an yubadir ila bayan al amri wa yuwaddihu dhalika wanda yana nuna mana cewa duk wani shugaba duk mutumin da ya zama jagora ne idan ya aikata wani abu wanda aikin da ya yin akwai tunanin zai iya sa waɗanda ke koyi da shi su samu mummunan fahimta to duk abin da mutum ya aikata wanda ake ganin za a iya samun mummunan fahimta nan take mutum ya yi bayani shi sa sai na umar ya sumbaci dutse nan take sai ya yi bayani saboda kada a samu mummunan fahimta gare shi <clears throat> to annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce me yasa ya sumbaci wannan bakin dutse babu shakka shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kai mana wata amsa akai ba amma akwai hadisai waɗanda ke ishara ga haka saboda dutse ne da ke da falalan gaske yana da daraja yana da martaba akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi mana ishara da shi kamar misali hadisin anas bin malik wanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam anas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajarul aswad min hijaril jannati na min hijaratil jannati manzon Allah ya ce wannan bakin dutsen yana cikin duwatsun gidan aljanna yana cikin duwatsu na gidan aljanna to idan aka ce ga wani abu daga aljanna za ka so shi ko za ka ki za ka so wannan abin saboda haka kana sha'awar <clears throat> ta isa ga makoma wanda shine asalin inda wannan dutse ya fito idan ka samu isa ga wannan dutse sai ka sumbace shi saboda son inda dutsen ya fito son aljanna saboda kaunar wannan aljanna ka sumbace wannan dutse saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam alhajarul aswad min hijaratil janna wannan bakin dutsen yana daga cikin duwatsu na gidan aljanna hadisin yana a sunan kubra babu ma warada fil hajar al aswad wal maqam da kuma al musannaf da ibnu abi shayba hadisin yana sahihul jami'i sahihar hadisi na 3175 da kuma 5486 wato wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na Anas bin Malik babu shakka ya nuna maka cewar wannan bakin dutsen yana da wata daraja ta musamman wanda musulmi babu ko shakka ko da ba musamme ya sa manzon Allah ya sumbace shi ba wannan kalma cewar asalinsa daga aljanna ne ya isa ya zama dalilin da zai sa ka yi ƙoƙarin taɓa shi ko ka sumbace shi don aka ce ma wannan abu daga aljanna ne don ƙoƙarinmu mu duka shi ne makomar mu ta zama aljanna sai Allah ya saukar da dutse daga gidan aljanna ya kawo mana duniya kamar albishirinku idan ma kuna kan ne to ga alama ga alamar aljanna idan ma kana shakkan an yi ta an riga an gama amma ga dutse guda bari mu ba ku gani sai Allah ya kawo alhajarul aswad wanda aka sanya shi a guri mafi daraja guri mafi daraja shi ne ka'aba wanda nan ake ibada ake bautan Allah tabaraka wa ta'ala ya to alama na fara fi da gama dawa alama na fara bautan Allah da gamawa kamar albishir ne ga wanda ya fi inda dutsen nan ya fito nan zaka dutsen ya fito daga aljanna don haka in ka yi tsawa ka yi ibada mai kyau makomar ka aljanna don haka malamai ke ganin ko da annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana me yasa ya sumbaci wannan dutse ba wannan hadisi kadai ya isa ka gane la shakka sumbatar wannan dutse abu ne muhimmi saboda dutse ne wanda ya samu daraja dutse ne ba na duniya na taba karanta bayanin wani malami masani mai bincike game da duwatsu na duniya wanda ya tabbatar da cewa babu shakka alhajarun aswad ba irin sa'anan duniya saboda masana sau daga sun san irin jinsin duwatsu da muke da su a nan doron duniya saboda yawan bincike da tattara duwatsun da ake da shi an riga an san jinsin duwatsu da muke da shi amma alhajarul aswad da ka ɗauke shi ka san ba a nan duniya yi ba wato wannan dutsen ba halittar wannan duniyan ba ce kasancewar Allah ya saukar da shi daga aljanna wannan ya fi da cewa dutsen yana da darajar gaske sannan hadisi na biyu wanda al'imamu tirmidhi ya ruwaito yana babu maja a fi fadlil hajar al-aswad wa Rukuni wal maqam hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas shi ma ya rubuta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace nazala al-hajaru al-aswad min al-jannati annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan bakin dutsen ya sauko ne daga gidan aljanna a lokacin da ya sauko wa huwa ashaddu bayaban min al-laban ya fi madara tsananin fari a lokacin da ya sauko fari ne kan madara bai kai shi ba fasawwadatu khataya bani adam amma laifuka na yan adam su suka sa ya zama baki har ma ake kiran shi bakin dutse amma a saukowar shi fari ne kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da farin madara wanda hadisin ya zo a riwayar abdullah bin amrin da kuma riwaya ta abu huraira in ka duba sahihu sunan tirmidhi hadisin 877 da kuma sahihu jami'i sagir hadisin 6756 wato riwayar ta zo a littafin sahihu ibn khuzaima a littafin ibn khuzaima annabi sallallahu alaihi wasallam yace nazala al-hajarul aswad min al-janna wannan bakin dutse ya sauko ne daga gidan aljanna ashadda bayaban min al-thalj ya fi dusar kankara fari wato farinsa ya fi na dusar kankara in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa sawwadat khataya bani adam amma laifukan yan adam su suka sa ya zama baki amma lokacin da ya sauko fari ne kal akwai riwaya ta al-Imam Tabrani wanda ya kawo daga Abdullah bin Abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce. laula masahu min rijsi ahli al-jahiliyya ma masahu zu'ahatun illa shufiya in ba don kazanta na mutanen jahiliya da ya shafi wannan bakin dutsen ba da babu mutumin da ke da wata cuta da zai taba shi face Allah ya warkar da shi wannan ba wai saboda tasirin shi dutsen ba la saboda albarkan da Allah ya sa a cikin wannan dutse saboda albarkan inda dutsen ya fito shine gidan aljanna ba a ciwo idan yanzu kai da kake da ciwo ka taba shi Allah zai warkar da kai saboda inda ya fito ba a cuta manzo Allah ya ce wa ma alal ardi shay'un min al-jannati ghayru duk duniya babu wani abin da Allah ya saukar daga aljanna sai wannan dutsen shi kadai a wannan hadisi wanda al-Imam an-Nawawi a littafin al-Majmu yana mujallar na takwas shafi na hamsin ya ce hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka nan yana fadihu jami'i sabir hadisi na dubu biyar da da da uku talatin 2334 ibnu hajar ya ce a nan akwai wasu masu korafi waɗanda suke ƙoƙarin watsi da hadisan manzon Allah idan aka ce alhajarul aswad ya sauko fari kan daga gidan aljanna laifin yan adam ya sa ya yi baki sai suka ce kai fa sawwadatu khatayal mushrikin wa lam tubayyin a ahli tauhid idan aka ce laifin kafirai ya sa baki wannan dutsen ya zama baki to me ya hada biyayyar masu tauhidi kuma ya sa ya zama bari in da a zamanin jahiliya an yi ta taba shi da shirka shi ya sa ya zama baki taba shi da aka yi a zamanin jahiliya saboda hatta zamanin jahiliya larabawa sun san shi sun san darajarsa amma ba san cewa daga gidan aljanna yake ba sun san dai annabi ibrahim shi ya sa shi shi ya tsora shi a cikin Ka'aba a lokacin da ya gina ɗakin Ka'aba Annabi Ibrahim alaihi salam mala'ika ya kawo masa <clears throat> sai ya tsora shi a wannan kusurwa saboda ya zama alamar fara tsawasi da kare tawafi sau daga gafin sani to saboda haka larabawa suna taba shi amma tabawa na shirka da Allah tabaraka ta'ala don haka wannan dutse sai zama baki shine wato wasu ke cewa to yanzu kuma bayan Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam an riga an tace an tsaftace kasar makka daga dukkan shirka masu taba bakin dutse masu tauhidi ne musulmai ne me yasa dutsen bai dawo ya zama fari ba shine ibnu kutayba ya bada amsa Allah ya ji kansa yana cewa law sha Allah la kana zalika inda Allah ya ga dama da ya maida wannan bakin dutsen ya zama fari kal ولم تبيغه طاعات أهل التوحيد وإنما أجر الله العادة بأن السواد يسبق ابن قتيبة يتي الله شيرغا يقدر لون بكي شي كيريني ولم يسبق على العكس من البياض أما لون فري بايا ريني saboda ka idan aka ce abu ya riga ya koma baki mai da shi fari bisa al'ada abu ne wanda ba zai yi ba ko da ka yi ƙoƙarin mai da wannan abin fari don lokaci kaɗan ne zai koma bakinsa amma idan aka ce wannan abu yana wani launi za a mai da shi baki ana iya mai da shi baki har abada saboda launin baki ya fi tasiri a jikin abu fiye da launin fari al-muhiq at-tabari yace fi baka'ihi aswada ibratun liman lahu basira wanda ibnu hajar yake faɗa a cikin fathul bari Ya ce wannan ma wa'azi ne ga musulmi musulmai su kiyaye yanzu in ka tafi makka ka ji ta wannan guri sai ka ga bakin dutsen nan bakin girin to wannan darasi ne gare ka fa innal khataya idza afsarat fil hajar faldi idan aka ce zunubin dan adam yayi tasiri a jikin dutse har ya mai da shi bakin girin to ina kuma ga tasirin wannan zunubi a zuciyar dan adam fa tasiru fil qalbi ashad saboda ka tasirin da zunubi yake ma zuciya ya fi tsanani akan tasirin da wato zunubi yake ma dutse kaga eh, dutse ne wanda ka gan shi zahiri an ce zunubin yan adam ya sa ya zama bakin kirin to ina ga zuciyar dan adam kuma to da ka mutum ya kiyaye kansa game da abin da ya shafi sabon Allah shi sabon Allah ba a rena shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله حديثي نفسه أنك أثبت منا فللا ونندوسي في حديث عبد الله بن عباس حاليا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع الله يتي لا يأتي أن هذا الحجر يوم القيامة وأن ندوسي ذاته أرانا القيامة annabi sallallahu alaihi wasallam ce lallai ne wannan dutse zai tafi a ranar kiyama walahu ainani yusiru bihima yana da idanu biyu yana gani da su wa lisanun yantiqu bihi yana da harshe wanda ke iya magana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yashhadu ala man ubi bihaqqihi zai ba da shaidar wanda ya samu damar taba shi amma bisa haƙƙi wanda shi ya sa wajen taba shi dole ne ka kiyaye ka taba wannan dutse bisa haƙƙi baka cutar da kowa ba ko wannan da sauki annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisi ya tabbatar mana dutsen yana da wato wata daraja ta musamman Allah madaukaki zai bashi idanu a kiyama ya bashi harshe ya yi shaida ga wanda ya samu damar taba shi hadisin yana musnad imam ahmad yana sunan turmizi kitabul manasik babu ma ja'a fil hajar al aswad yana sunan ibn majah kitabul manasik babu istilab al hajar ibn khuzaima ya inganta shi a riwayarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna li hadha al hajar lisanan wa shafatayn wannan dutse yana da harshe kuma yana da labba guda biyu ya shahadani liman istalamahu yawmal qiyamati bihaqqi zai ba da shaida duk wanda ya samu damar taba shi a ranar kiyama wannan duk zai ba da shaida a kansa wanda masana hadisi da yawa sun inganta kamar al-Imam Ibn Hibban eh, Hibban al-Imam al-Hakim hadisin yana sahih sunan Tirmidhi hadisin 961 yana sahih jami'i sahih hadisi na 2346 a littafin tuhfatul ahwazi mujallar na shafi na 32 sharhin wannan hadisin na abdullahi bin abbas malamin ya ce wal hadisu mahmulun ala zahiri wannan hadisi malamai suna kaddara shi a yanda zahirinsa yake annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai ba mu wannan dutse harshe da lefe da baki wanda zai yi magana wato da idanu da yake gani zai yi magana a ranar kiyama to yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka din ne fa inna allaha ta'ala qadirun ala ijadil basari wan nutfi tamadati Allah yana iya ba ba ma halittu sandararru waɗanda ba su da baki Allah yana iya ba su damar yin magana kuma za su suna yi wanda an samu misalai da dama a tarihi saboda haka idan aka ce dutse zai yi magana a kiyama karka yi mamaki Allah yana da ikon yin haka misalin hadisi na hudu shine hadisin musafi'u bin shayba yana ba da labarin abdullahi bin amri bin al'asi a lokacin da ya tafi jikin ka'aba ya ce sami'atu abdullahi bin Amri ya kulu inda makam na ji abdullahi bin Amri ya taho makamu ibrahim makamu ibrahim da ke gefen ka'aba ya faɗi magana a daidai makamu ibrahim ya ce ashadu billah ashadu billah ashadu billah ji abdullahi bin amri sahabi mazan allah na shaida allah na shaida allah na shaida allah la sami'tu rasulullahi yaqul na tabbata na ji mazan allah ya ce ar-rukn wal maqam yaqutatan bin yaqutil janna wannan bakin dutsen da dutsen da annabi ibrahim ya hau kai ya tsaya lokacin ginin ka'aba ya ce wasu duwatsu ne daga cikin jinsin duwatsun gidan aljanna da ake kira al-yaqub mafallahu, nura kuma Allah ne ya badda haskensu laula inna kuma tumisa in ba domin Allah ya batar da hasken waɗannan duwatsun guda biyu ba la'aba abihi ma bainal mashriqi wal maghrib da haskensu ya haska duk abin da ke tsakanin gabas da yamma to sai Allah ya bada hasken wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala saboda hasken su baya mahallarsa asali mahallarsu shine gidan aljanna shi ma wannan hadisin na Abdullah bin Amr yana sahihu sunan Ibn Majah hadisi na 2944 da kuma sahihu Sami Sagir hadisi na 634 shi ma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga banda ma alhajarul aswad na jikin ka'aba maqamu ibrahim dutsen da annabi ibrahim ya tsaya akai yana ginin ka'aba shi ma wannan dutse daga aljanna ne. wato kamar lokaci guda Allah ya saukar da su <clears throat> hadisi na biyar shine hadisin abdullahi bin umar wanda shi ma ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa inna mashal hajar al-aswad war rukn al-yamani taba wannan bakin dutsen da kuma taba kusurwa na na karshe wanda shine ake kira ar-rukn al-yamani taba waɗannan kusuroyi guda biyu din ya hutani al-khataya hatta dalilin su Allah yana goge zunubin bawa iya gogewa kaga kenan ana samun gafaran Allah saboda an taba su akwai falala ga wanda ya samu damar taba hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 2919 da kuma sahihu jami'i sahihar hadisi na 2194 misali na karshe wato shine hadisin Ubaidullah ibn Umar al-Makki wanda ya bada labarin Abdullah ibn Umar shi da ya rawaito wannan falala abdullahi bin umar ya rawaito hadisin manzon Allah akan cewa taba jikin wannan dutse yana sa Allah ya gafarta masa zunubi saboda haka abdullahi bin umar idan an tafi makka baya baya dawafi ya wuce dayan sai ya taba shi duk dawafin ka'aba in ya zagaya ya iso rukunul yaman zai taba shi idan ya iso rukunul hajar al-aswad zai taba shi yace ya aba abdurrahman innaka tuzahimu rukunai rukunaini zihama naga kakan naci sai ka taba wannan dutse ko da ana tirmidhi sai ka taba rukunul Yamani sai ka taba rukunul hajar aswad ma ra'aytu ahadan min ashabin nabiy yuzahimu alayhi ban ga wani cikin sahabbai wanda ke nacewa akai in ba kai ba sai ce in af'al fa inni sami'tu rasulullahi yaqul in ma ka ga nayi haka to ai saboda naji manzon Allah ne da kunnuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna masahuma kafaratu lil kafaya taba rukun hajar al aswad da kuma rukun liman dalili ne wanda ke sa Allah ya rufe zunubin bawa Allah ya gafarta maka yake wa sami'tuhu yaqul kuma naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tawafa bil baiti usbu'an fa ahsahu wanda ya iya ki wato dawafin ka'aba sau bakwai ya kiyaye dawafin nan sau bakwai kana ka itki raqaba ladan kamar wanda ya yanta baiwa ne shi kaga dawafi yana da lada wa samituhu yaqul kuma ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ba'u qadaman wa la yarfa'u ukhra dan adam bai dora kafansa bai daga wata illa hatta Allahu anhu biha qatiha fa shi Allah ya goge masa laifi idan kana tsawawa idan ka dora kafanka ka daga sai Allah ya gafarta ma zunubi wa kataba lahu biha hasana ka daga kafa an goge ma zunubi ka aje an rubuta maka lada haka haka kana fi har ka gama idan kana fi ana kirga takunka ana gafarta ma laifi saboda haka yasa ni na fi so ma in yi a sama inda ya fi tsawo ka dade kana yi saboda ana kirga takunka kana samun lada wurin Allah duk da cewa akasarin malamai suna cewa ka yi shi kasa kusa da ka'aba ya fi dacewa kasancewar manzon Allah shi ya haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi tsawa kusa da ka'aba wanda shi ne ainihin sunna ga maza mata kuma su nisanci ka'aba amma in ka lura da zamani da muke ciki yanzu cikowa da matsi da sauransu yana ƙasa kasancewar mutane kowa yana sai dawafi a ƙasa ma yi ka hau sama za ka samu sararin ka yi dawafi ka ba tare da ka taba jikin wata ko ka tura wani ko ka taka shi ba sannan kuma ka yi aiki da wannan hadisi hadisin yana sunan turmizi yana babu maja a fi lami rukunai, yana sunan nasai fi zikirin fadli fi tawaf bilbai da kuma sunan ibn maja babu fadli tawaf kaga al-imam at-tirmidhi al-imam an-nasa'i al-imam ibn majah duk sun rawaito hadisin nan hadisin yana sahihu targhib hadisi na 1139 ana kirga yawan takun Ka'aba, aba kalada a tsawa to idan ko za a kirga yawan takun Ka'aba, aba kalada wanda yayi tsawa a sama takun sa yawa akan wanda ya akasa kasancewar kai a kasa ya fi lalatun ya fi falala kasancewar nan ne sahabbai suka yi nan ne manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma a zamanin yanzu matsi da cikowa da ture-ture da jahilai waɗanda ke ƙoƙarin dole sai sun yi tsawafi da matansu wannan ya sa tsarin da manzon Allah ya karantar da mutane akan tsawa ba shi ake ba wanda in za ka yi tsawon suna a ƙasa to wallahi sai dai ka yi haƙuri Da saboda haka sa, sai in tafi sama sai ya tsawon a kirga yawan ladan Allah da sa na dace to amma shi wannan dutse da muke magana a kai a yanzu wato ba tsarin da Allah baraka wata ta'ala ya saukar da shi yake kai ba asalinsa tsawon shi ya kai zira'i asalin wannan bakin dutse na cikin ɗakin ka'aba tsawonsa ya kai zira'i zira'i na hannunka to amma saboda ta'adi da ya samu a tsawon tarihi an samu mutanen banza waɗanda suka dinga kai hari maka suka dinga a takin wannan bakin dutsen saboda hakan da ya faru gaba ɗaya a yanzu bakin dutsen ba a dunkule ke ba a farfashe ke wanda bai wuce wato kwayoyin mafi girman kwayarsa shi ne kama ka kwatanta da kwayar da dabino saboda duk sun wato ya farfashe illa iyaka abinda ya saura shi ne kwaya guda takwas kawai daga cikin misali na tarihi da aka samu wanda na ta'adi da aka yi wa makka wanda har aka kai ga cire wannan bakin dutsen akwai bayanin da ibn hajjar ya kawo cikin fasul bayani yana mujallar na shafin 462 ta'adin da wani sarki da ake kiran da Sulaiman bin Hassan al-Kirmizi Sulaiman bin Hassan al-Kirmizi ya kawo maka'aba ya kawo hari maka'aba wani sarki ne daga cikin sarakuna na yankin da ake kiransa Biladu Hajar Biladu Hajar yankin gabas ne da Saudiya suna kusa da tafkin Fasha suna kusa da tafkin Fasha amma suna yankin ainihin Saudiya saboda ka akwai nisa tsakaninsu da ainihin makka a zamanin da ana kiransa biladu hajar wanda har yanzu akwai birnin birnin ana kiransa madinatu ahsa kuma yana karkashin saudiya to a wancan lokaci akwai wasu masu aqida shi'a da ake kira al-qaramiqa suke zama a wannan gurin sarkin su shine Sulaiman bin Hassan al-Qirmizi wanda shi ya kawo attack makaba a hijira ta 317 hijira ta 317 wanda kaga shekara 1122 da suka wuce abin ya dade ibn hajar ya ba da misali eh, tarihin yadda aka kawo hari nan, ya ce yace summa min ba'dihi fi waqa'i kathira min eh, bayan ma wannan hari da wancan sarkin Suleiman bin Hassan al-Kirmisi ya kawo maka? an samu hare-hare da aka dinga kawo ma makka wanda a dalilin haka wannan bakin dutsen ya zama ya lalace ba kamar yadda yake a da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a dunkule a wuri guda ba yace kamar misali da harin da shi wannan sarki ya kawo waqatul karamita ba'da salatu mi'a a lokacin da suka iso makka shi wannan sarkin da jama'arsa fa qatalu min al-muslimina fi mataf ma la yuhsa kafra sun kashe mutane wato suna dawafi wanda ba a san adadin su lokacin da suka iso makka wa wal hajar al-aswad suka samu damar kwabe wato cire wannan bakin dutsen daga cikin ka'aba fa hawwadu ila bilali suka dauki wannan dutsen suka tafi da shi kasansu. su suka tafi da shi wancan birnin nasu da ake kira Madinatu Ahsa wanda yake gabacin Saudiya ya zauna a gurinsu kuma kusan duk malaman tarihi sun ba da wannan sun ba da wannan labari kamar misali ibn kasir ya kawo labari cikin albidayat wa nihaya yana mujallal na goma sha da shafin tamanin da uku akwai ibn eh, al-imam zahabi cikin taskirar da hufaz shi ma ya kawo yana mujallal na farko shafin dari shida da tis'in haka nan akhbaru man kana al-imam al yana mujallal na biyar shafin dari biyu da ishirin da bakwai misali a littafin siyaru a alamin nubala al'imamu zahabi yana ba da labarin hari da wannan sarkin ya kawo makka ya ce fara ila makka fi sabi ini a ya taho makka shi wannan sarki yana tare da dawakai 700 fasta ba alhaji da kullahun fil haram waktala alhajar al'aswada a lokacin kuma jama'a sun haɗu daidai lokacin aikin hajji saboda haka nan da ya taho ya kashe mutane da yawa radama zamzama bil qasla wanda gawayyakin mutane aka ta jefawa a rijiyar zamzam fa qatala fi sikaki makka ma hawlaha zuha 30 alfan tsakanin garin makka da tituna wannan sarkin ya kashe alhazai sun kai dubu talatin wa eh, sabbar zurriya ya kama yara wa aqama bil haram sittati ayyam wa barabal hajara bi bayan ya zauna a garin makka ya sa aka kwabe wannan bakin dutse din daga jikin ka'aba hashaba hufun maktala wa baqi hajarul hajar al aswad indahum suka tafi da wannan bakin dutsen kasar su sai da ya zauna naifan wa 20 da sana sai da ya shekaru 22 yana kasar su kafin nan daga baya aka dawo da shi wannan bakin dutsen ya zauna gurin su tun daga hijira ta 317 da suka cire har zuwa hijira ta 339 kaga an samu shekara 22 yana gudun su shine al-Imam Zahabi yace a lokacin da suka kwabe wannan bakin dutsen Allah ya gwada musu mu'jiza yuqalu halaka tahtahu ila hajar 40 jamalan idan aka kawo rakumi aka dora masa wannan bakin dutsen sai rakumin ya mutu amma saboda bushewar sukata na waɗannan mutane ba su daddara ba sai a sake kawo wani raƙumi, sai a ɗora masa wannan bakin dutsen raƙumin ya mutu sai a kawo wani raƙumi, a ɗora mara wannan bakin dutsen sai da raƙuma arba'in suka mutu amma duk da haka sai da suka kai wannan dutsen kasansu in ji alimamu zahabi amma ranar da za a dawo da shi fa ya ce falon ba'u'i da kana ala ka'udin ba'i sai aka nemo tsohon rakumi aka tsora mar wannan dutse amma rakumin kafin a iso maka fasa mina sai ya yi jiki ya yi kiba wato Allah ya dawo da dutse mahallinsa wanda su yana cikin labarin da alimabu sahabi ya bada game da wannan abin da to lokacin da suka dawo da shi sun riga sun farfata shi illa kawai kwayoyi kaɗan bayan wannan ma kamar da ibn hajar ya faɗa a cikin fatul bari an sake samun ta'adi akai akai saboda haka yasa in ka dubi jikin ka'aba kar ka ɗauka wannan abin da kake gani shine alhajarul aswad ba shi bane wato zamanin kin fahad shine wanda ya sa aka narka tagulla sai aka ciro waɗannan ƙwayoyin bakin dutsen da suka rage sai aka sassoka a ciki maimakon a bashi a waje wani yana iya zuwa da gatari ya sare ya sake tafiya da shi ƙauyen to sai aka ce bari a yi rami a yi kogo sai a sassoka a ciki ba za ka iya tabawa ba sai ka tura hannunka idan ko za ka ciro makami ne kaga kowa zai ganka to wannan dabarar da ya sa kaga aka yi masa rami wannan ramin ba bakin dutsen ba ne karfe ne wanda aka narka aka ka wannan dutsen a ciki sannan in kana son ka taba shi dole sai ka sa hannu a ciki in ka sa za ka shafa za ka ji shi kamar kana taba bayan kwarya to idan ka ji haka eh, wato alamar kenan hannunka ya samu damar saba waɗannan ragowar bakin dutse wannan yana daga ta'adin da ya sa wannan bakin dutsen babu shi kamar yadda yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu je hadisi na gaba wa an abi tufayl an karbo hadisi daga abu tufayl shine amiru bin wafila yana daga cikin yara sahabban annabi sallallahu alaihi wa wasallam radiyallahu anhu qala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bayt na ga manzon Allah yana dawafin Ka'aba wa yastalimu ar-rukna bi mihjanin ma'ahu kuma yana taba bakin dutsen nan da wata sanda da take tare da shi wa yuqabbilu al-mihjan manzon Allah sai ya sumbaci sandar mun karanta hadisin nan a baya mun yi magana game da fassaran al-mihjan kamar yadda ya zo cikin lisanul arab mujalla na goma sha uku shafin dare takwas al-mihjan al-asal mi'wajja sanda da take da lankwashashen kai shi ake kira al-mihjan manzon Allah ya yi tsawafi akan taguwa idan ya taho kusa da wannan bakin dutse sai ya taba shi da wannan sandan sai ya sumbaci sandan ya ce rawa muslim al muslim ya rawaito hadisin yana babu jawazi tawaf ala ba'irin wa ghairihi wato babu laifi dan mutum yayi tawafi yana kan rakumi wasilal al-hajar bi mihjan wa nahwihi lirakib kana kan rakumi ko kana kan doki kai tawaf babu laifi in kana da sanda a hannunka sai ka taba bakin dutsen sai ka sumbaci sandan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kenan mun karanta hadisin a baya eh, mun yi magana a kan riwaya da ta zo cikin sunan abi dawud babu tawafil wajib wanda lafazin al-imam abu dawud ya kofu bil bait ala rahilatihi yastalimu al-arkan bi mihjanihi thumma yukabbilu abu tufail yace annabi sallallahu alaihi sallam yayi tawafin kaaba yayi tawafin kaaba yana kan taguwa yana kan taguwa kalimun arkan yana taba ainihin rukunai ya'ani bi mihjanihi summa sannan sai ya sumbaci sandansa hadisin yana sunan ibn majah babu man istalama rukna bi mihjanihi haka nan asun kubra na al-imam al-baihaqi da sahih ibn khuzaimah akwai hadisin abdullahi ibn abbas wanda shi ma ya bada labari mun yi magana akan isowar annabi garin makka sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzo Allah ya tafi hajjin ban kwana a lokacin da ya iso garin makka tawafin da ya yi na farko akan kafafunsa ne amma a lokacin da aka dawo an gama aikin hajji tawaful ifada a lokacin da aka dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tawafin ne akan taguwa to wannan hadisin da ke bayani ba isowar manzon Allah garin makka bane bayan an gama aikin hajji ne a tawaful ifaba kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas ya ce tawafan nabiyyu bil baiti ala ba'ire annabi sallallahu alaihi wasallam yi tawafi na Ka'aba a kan ragumi kullama atar rukuna duk sa'ilin da ya iso ga Alhajar a الحجر الأسود أشار إليه بشيء inda عنده Kabbar sai masa ishara da wani abu wanda ke tare da shi ya yi kabbara hadisin yana sahih bukhari kitabul hajj babu takbir inda rukni akwai riwaya da yake cewa tawafa fi hajjatul wada ala ba'irin yastalimu ar-rukda bi mihjanin kamar yadda yazo a hadisin Abu Tufail Abdullah ibn Abbas wato yace eh, Abu Tufail yanda ya ruwaito daga Abdullah ibn Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tawafi a hajjin bankwana yana kan raƙumi yana taɓa bakin dutse da sanda sai ya sumbaci wannan sanda. sannan akwai hadisin aisha wanda shi ma yana fahihu muslim aisha allah ya kara mata yarda ta yi magana game da tawafin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce tawafan nabi fi hajjatul wada'i haula al ala ba'iri annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawafin jewayen ka'aba yana kan rakuminsa yastalimu ar-rukna karahiyata an yuqraba anhu yana taba wannan bakin dutse da sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dawasi akan taguwa saboda baya son a rika tukan mutane saboda suna son ganin shi saboda aka yi samu don Allah ya dawasi akan taguwa na kusa na ganinsa na nesa ma yana ganin shi in ba dan ya hau kan raƙumi ba wanda ke nesa zai matsa akan sai ya kusa sai ya zo kusa da annabi don ya gan shi kuma waɗanda ke tare da annabi ba za su bari ba karshen ta su kai ga dukan mutane abinda ya sa manzon Allah ya hau kan rakumi kenan baya son a daki kowa saboda shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai riwaya ta Imam Ahmad littafin al-Musnad da Ibn Abi Shayba fil Musannaf fi tawaf ala rahila an ibni Abbas Abdullah ibn Abbas a wannan riwaya yace da Rasulullahi wa kad ishtaka an gama aikin haji an dawo tawaful ifada a lokacin da aka zo tsawafin ifaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya wato ya samu rashin lafiya fa tawafa bil baiti ala ba'ir saboda aka sai dawafi akan ragumi wa ma'ahu mihjan yana tare da wata sanda kullama marra ala al hajari istalabahu duk sa'ilin da ya zo wuce wannan bakin dutsen sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba bakin dutse da sandarsa sai ya sumbaci sandar kaga ita Aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tawafi akan raƙumi ne saboda mutane na nesa da na kusa su iya gane shi amma Abdullahi bin Abbas yana cewa rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wanda shi yasa ya hau kan raƙumi kowanne ya ba da labari bisa ga abin da ya sani to wannan yana nuna cewar taba wannan dutsen ba dole ba ne ya zama sai da hannu shi yasa irin hajar ya kawo hadisin abu tufayin ba dole ba ne sai da hannu idan mutum ya taba bakin dutse da sanda ya wadatar sai ya sumbaci sandan ya zo cikin sharhun nawawi ala sahih muslim a juz'i na hudu shafin يعني فيه استباب تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود إذا أجل أن تك... إذا أجز أن تقبيل الحجر idan mutum bai iya sumbatar dutsen kai tsaye ba idan ya iya taba dutsen da sanda yana iya sumbatar wannan sandan. sai ce hadith hadith mahdudun ala man ajaza an takbil al-hajar wa illa fal qadir yukabbil al-hajar abinda aka fi so shine ka sumbaci dutsen kai tsaye saboda ake sa za ka ga wasu mutane sun yi layi a cikin ka'aba suna kokari su ga cewa sun san sumbaci wannan dutsen wala yaktasir fil yadi ala al-istilam biha wa hadha alladhi zakarnahu min istihbab takbil al-yad ba'da istilam lil ajil huwa madhhabuna wa madhhab al-jumhur al-imam an-nawawi yace wannan shine abinda akasarin malaman sunna suke cewa abinda aka fi so shine ka sumbaci dutsen kai tsaye idan ba zai yiwu ba za ka iya taba dutsen da hannunka to ka taba dutsen sai ka sumbaci hannunka kamar yadda imam ibn qayyim jawziya ya yi faɗa cikin tahzibu sunan yana juz'i na bishafin 374 fa hadhihi salasatu anwa'in sahhat anin nabi wato abubuwa guda uku duk sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam na daya takbiluhu ka sumbaci dutsen kai tsaye manzon Allah ya yi haka wa huwa a'laha wanda shi aka fi so wastilamuhu ka taba dutsen wa yadda yadihi ka sumbaci hannunka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yi wal isharatu ilayhi bil mihjan wa takbiluhu idan tabawa da hannu bai yiwu ba ka taba dutsen da sanda ka sumbaci sandan Wata shi ma ya inganta wato matakai guda uku kenan ko dai ka taba dutsen eh, ka sumbaci dutsen kai tsaye ko ko ka taba dutsen da hannunka ka sumbaci hannun ko kuma ka taba dutsen da wata sanda ka sumbaci wannan sanda to sai hadisi na karshe karatunmu na yau insha Allah wa an ya'la bin umayya at-tamimi an karbo hadisin nan daga ya'la bin umayyata ya'la bin umayyata at-tamimi wannan sahabi ya musulunta lokacin da aka zo fathu makka kuma Allah ya bashi damar halartar yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi a ta'if da kuma yakin tabuk yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka karbi musulunci a karshe a karshen rayuwa Allah ya kara masa yarda saboda ka mutumin makka ne ya ba da labarin tawafin annabi sallallahu alaihi wasallam yace tawafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutabi'an annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawafi yana bayyana damtsansa shine mutabi'an yayi tawafi yana bayyana damtsansa bi burdin da wani mayafi saƙar gwado launin kore idan aka ce alburdu wanda ya zo cikin lisanin arab mujallar na bishafi na hamsin da bakwai alburdu saukin fihe koto wa kafsa ba abubuwan bihil washiya saƙar gwado wanda ake margeza irin wannan saka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wato shine wanda ya ihram da shi ya taho makka kuma yana da launin kore shi yasa ya kira shi akhbara amma ya taho da lafuzza daban-daban a littafin tuhfatul ahwazi akwai bayani game da abin da ake nufi da al-ibtiba yana mujallal nabi shafin 404 al-ibtiba shine ayyahmida wa wasat da'ihi tahta al-ibtil al-ayman mutum ya sanya tsakiyar mayafinsa ta ƙarƙashin hammatar dama wa yulki tarafaihi ala katifihi da sannan ya jefa gefe biyu na mayafinsa akan kafadar hagu min yi fadrihi wa bahari saboda ka ya rufe kirjinsa ya rufe bayansa kaga nan ya buɗe kafadarsa ta dama ya rufe kafadarsa ta hagu wanda shi ake kira al'ibba shi da ke nufi da cewa annabi ya yi tsawafin ka'aba yana bayyana damtsansa yana bayyana damatsunsa wato damtsansa na hannunsa na dama sun mai bizarika li ibda'i babu'aini kila li inna ma fa'alahu ibharat li tashri'i karramati malamai na cewa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana damtsansa a lokacin da zai yi tsawaf wato hikimar haka tana daidai da hikimar arramal shine sassarfa da manzon Allah ya a lokacin tawaf me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga sassarfa a lokacin da ya zo tawaf saboda ya nuna wa mutanen makka yana musulmai suna da kuzari babu rama a tare da su to wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude damtsansa na dama saboda kafirai su gani babu rama a tare da musulmai yace rawahu khamsatu illa an-nasa'i malaman hadisi biyar suka ruwaito banda al-imam an-nasa'i wa sahahahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya inganta shi wato hadisin yana sunan tirmidhi babu ma jaa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam tafa mutabi'an yana sunan abi daud babu al-ittiba'i fi tawaf yana sunan ibn majah babu al-ittiba' yana al-musnad al-imam ahmad yanda yazo a lafazin al-imam ahmad shine aka samu bambanci al ahmad a lafazinsa wato hadisin ya ala bin umayya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadima a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso makka fafa bil baiti yayi tawafin ka'aba Wahuwa huwa mubtabi'un yana bayyana damtsansa bi yana sanye da wato mayafi sakar gado, lahu habbarami maimakon akbara kaga an samu kalmomi guda biyu cikin bayanin wannan sahabi a nan ya ce bi burdin akbar yana sanye da gwado launin wato abin nan akbar kore launin kore amma a hadisin al-musnad ya ce bi burdin lahu ne manzon Allah ya shigo maka yana sanye da gwado da aka saka a garin habbaramaut saboda haka ba launin kore ba ne idan aka ce habburami al-mansur ila khabara maut ina ne khabara maut wani yanki ne wanda ke gabacin yaman gabacin yaman ana kiransa khabara maut Anan suke saka irin wannan gwadon da ake kiransa alburdu ya ce sakar khabara maut shi ne ya sa ya ce khabara lahu makon maimakon akhbara kowanne ɗaya daga cikinsu ya zo cikin hadisi wanda kuma hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga abu ala bin umayya yana siffanta hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam wato shigowar manzon Allah garin makka imma annabi yana sanye da mayafi mayafin launin kore shine bi gurdin akbar ko kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanye da mayafi amma mayafin sakar habara mau ba launin kore ba dan kana iya samun hadisin nan da fassara haka hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1883 yana sahihu sunan eh, at-tirmidhi hadisin 1859 kuma akwai riwaya ta Abdullah bin Abbas wanda shi ma ya bada labari kamar yadda ya ala bin Umayya ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba umra daga ji'ir rana ya yi umarni ga sahabbai su bude kafadunsu na dama su sanya wato ihram ta ƙarƙashin hammatar dama a bayyana kafaɗar dama kafin a shiga a yi dawafi ya ne ja'alu ardiyatahum wa kafafuha ala awatikihim al-yusra ga zama sun rufe kafaɗar hagu sun bude kafaɗar dama ji Abdullahi bin Abbas wanda yana cikin riwaya ta al-Imam Ahmad da kuma sunan Abi Dawud فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى sahabbai sun shigo garin makka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo umra lokacin makka bata zama birnin musulmai ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ga sahabbai su bude kafadar dama su rufe kafadar hagu hadisin yana sahih sunan abi dawud hadisi na 1883 kasancewar manzo Allah ya bude kafadar dama wanda shi ake kira al-ibtiba ba ayinsa sai a dawafin farko da aka shigo garin makka wanda yana cikin fatul bari wanda duk malaman sunna sun yarda in banda al-imam malik ibn hajar yace mustahabbun inda al-jumhur siwa malikin al-imam malik ne kawai yace ai abinda ya ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace a bude kafadar dama saboda kafiran makka su ga musulmai babu rama a tare da su to yanzu makka ba ta kafirai ce saboda haka ba hikimar ba dalilin bude kafada ba dalilin bude kafada amma sauran malaman sunna sun ce la har yanzu za a bude kafada din idan mutum ya shiga makka wanda ya zo cikin sharhun nawawi ala sahihi muslim yana juz'i na takwas shafi na saba'in da 175 al-imam nawawi yace wal ittiba'u sunnatun fi tawaf sunna ce ta dawafi tunda an samu hadisin al-imam abu dawud al-imam tirmidhi wa ghairihima annabi sallallahu alaihi wasallam yi shi da sahabbai don haka ya tabbata sunna wajen akasarin malaman sunna wa inna ma yusannu al-ittiba'u fi tawafin yusannu fihi ar-ramz sannan shi buɗe kafaɗa ɗin nan ana yin sa ne kawai ga ɗawafi na shigowa makka shi ne tsawafin kudu a lokacin da ka shigo makka ɗawafi da za ka fara yi wannan ɗawafi shi ne ake buɗe kafaɗa kuma shi ne wanda ake sassarfa gudu ba gudu ba a lokacin da ake wato ɗawafi yawa uku na farko na ɗawafi mutum zai sassarfa kafin nan ya koma yana tafiya ya ƙarasa ɗawafinsa wannan yana daga ainihin sunnonin tsawafi wajen akasarin malaman sunna kuma shine mafi inganci ah, wanda ya zo cikin kitabul ijma na ibnu abdul barri yana shafin 63 da sharh zarqani al-muwatta yana mujallal na biyu shafin 404 da littafin al-muhalla na ibnu hazmi mujallal na bakwai shafi na 95 Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abin da faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure akwai tambayar da aka rubuto cewa nikan ga duk lokacin da aka gama sallar jam'i mutane suka mika hannu ga na damansu da na hagunsu suna gaishe su wani lokaci ma mutum bai gama tasbihi ba sai a miƙo masa hannu kai wasu ma sun dinga bin mutane sahu-sahu suna musu musabaha shin ko haka yana da asali a sunna wani mai tambaya ya rubuta tambaya hakika wannan baya cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam kar mu manta cewa annabi ya yi sallah tun farkon musulunci har zuwa wafatinsa saboda haka sallolin annabi abu ne sanannu ga kowa da dai a ce ana musafaha a cikin masallaci babu shakka da an samu ko da hadisi guda daya wanda wani sahabi zai yi bayani ya ce bayan an gama sallah mazan Allah ya kan bi sahu ana gaggaisawa ko da hadisi guda ɗaya ne da an samu babu shi kaga kuwa annabin ne ya zo mana da sallah ko shi ya zo mana ma da sallamar kanta aiko shi ya zo da musafaha din amma kuma ba a taba samu a cikin masallaci mazan Allah ya bi ana yi ba don haka yasa malamai da yawa suna sanya shi cikin bid'a yana cikin littafin bid'un wa akhta'ul musallin shafin 165 sannan babu hikima a tare da shi musafaha a cikin masallaci ba ta da hikima na ɗaya saboda lokacin da kowa ya gama sallah ya juya dama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya juya hagu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah an gama wanda shi ne ake kira ta hasilul hasil dama sallamar ake yi dama ita musafaha eh, ana cewa tamamun taslim kamar ciko ne ga sallama wadda sallamar ka riga ka yi ta kuma sannan abin da ya samu muka ce babu hikima eh, na ɗaya bayan an gama sallah zikiri yana da muhimmanci wanda malamai suna magana akan muhimmancin zikiri kusan bai gaza muhimmancin ita kan sallar ba zikiri yana da daraja a sunnar manzon Allah bayan an gama sallah jama'a su yi zikiri to kamar yadda mai tambayar yake fada baka ma samu damar zikirin ba wani ya zo ya kaɗe yana miƙa ma hannu kaga zikirin da an an kauda wanda shine asali sunnar da ake a bayan sallah wanda shine asali daga manzon Allah a siffar sallah ta manzon Allah bayan an gama sallah sai me sai zikir daga zikiri fa sai nafila wannan abu a jere haka yake ba za ka taba samu wani abu ya shigo tsakiya ba babu in ka shigar da musafaha to sai a ce ina gurin don Allah ko da hadisi ɗaya ne cikin littafin hadisi ga yaman babu to tun da babu idan aka shigo da musafaha kaga an hana wata sunnar da ta biyo bayan sallar farilla saboda haka an jirkita yanda tsarin ibada take a zamanin manzon Allah a masallaci wanda asali a zamanin manzon Allah idan an gama sallar farilla sai zikiri zikiri sai nafila Ah, sannan aibu na biyu dole za a gitta gaban mutane idan za a dinka bin sahu ana sallam ana musafaha za a wuce gaban mutane sannan ba duka mutane bane suka samu wannan sallar gaba dayanta akwai masbuk masbuk ya tashi yana cika sallah idan za a ce a rika bin sahu sahu ana gaisawa ya za a yi da masbuk kaga za a zo a yi ta gittawa gabanta wanda kuma nan ma ya saba matsawatarwa manzon Allah kaga nan ma ya sake cin karo da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sannan aibu na uku shine dole a samu hayaniya don zai yi wuya wani ya miƙo hannun ku gaisa bai yi sambatu ba ko to wannan kuskus da jama'a suke karshen ta masallacin ya rude da hayaniya wanda kuma baya ga cewar ba a yi zikirin ba kuma an samu sambatun da bai da asali a sunnar manzon Allah to don haka yasa malamai suke cewa duk abin da bai samu asali a sunna ba barin sa yafi ka yi haƙuri mana idan an fito waje in kana son mu gaisa jira ni a waje da mun fito sai mu gaisa wannan babu shakka tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi tana yi wa mutum ya ce ai an samu hadisi manzon Allah wani ya tafi masallaci ya sallah ya zo ya ma annabi sallama manzon Allah ya ce koma ka sake salla kar ka manta wannan ba sallar jami'i bace manzon Allah ya riga ya gama sallarsa ana majalisi wani ya taho yana yayi sallah ta tahiyyatul masjid ko ko sallah da ya rasa ya majalisi ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yake mai sallama maza Allah yake kuma dan wanda kai ba ta yi kyau ba ai kaga ba sallar farilla ba ce so na har yanzu babu inda zaka samu hujja wato daga asalin hadisi ingantacce shi yasa barin abin shi ya fi dacewa a mai da masallaci wurin bautan Allah mai nutsuwa idan kana bukatar gaisawa da mutum jira shi a waje in ya fito sai ku gaisa ku ka tsira Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da abin da ya dace na gaskiya ya dora mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya raba mu da aikata abin da zai raba mu da lada a kiyama اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم مسقنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك